vamos wanda ayo musa a wanda ne wanda da musa ba musa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

insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan daki na haduwa a wannan mu'assasa ta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu muna karatu a irin waɗannan ranaku a cikin wannan wata mai albarka muna fatan abinda Allah subhanahu wata'ala ya raba na rahama da gafara da yantawa Allah samuna daga cikin wanda suka dace muka samu rabo a ciki da mu da iyayenmu da kakanninmu da mu da iyalanmu dukkan sauran yan uwanmu musulmai muna karatu a cikin suratul ahzab mun tsaya karatun da ya gabata aya ta goma sha biyu ne ko sha hudu mun tsaya aya ta goma sha hudu a aya ta goma sha hudu za mu tashi aya ta goma sha hudu a cikin suratul ahzab insha Allah muna ba ta Allah ya samu dace نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو دخلت عليهم من أبطالها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا Allah subhanahu ta'ala yana sifanta sifar munafukai waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa walau dukhilat alaihi min aqbaliha da a ce an shigo musu madina ta kowane sansani da a ce tun farko kafirai sun samu iko suka shigo cikin garin madina suka same su sun masu ilul fitnata sana aka ce musu su kafirta Allah subhanahu ta'ala ce ta'uha da sun yarda sun kafirta saboda dama kafirci ne a cikin zuciyarsu abu kaɗan yin razana munafiki sai ya dawo daga abin da yake kai ya koma wani abu daban shine Allah subhanahu ta'ala ke faɗi haka na waɗannan mutane waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alhali munafurcin su suke da tun farko an shiga madina aka kakkama su aka ce su kafirta to cikin sauki kawai dama da kafirta za su Allah ce wa mata su biha illa yasira to kuma koda da sun kafirta to ba za su zauna a madinan yadda suke so ba ma'ana mutum ko yayi munafirci ba fa zai more rayuwar duniya yadda yake so ba ne, illa kawai ya bata wuri kuma baya tare da Allah don kuma ta lambatu biha illa ya tsira dan zama lokaci kaɗan ne kawai za su samu Allah na sake faɗin yadda suka yi da saboda munafukai suna da kuri da barazana in a wajen magana ne za ka ji sun fi kowa magana ai mu kaza kaza abba a zo ya mana a gani za a ga kaza kaza amma idan abun ya faru da gaske sai ga sun noge kuma sun fi kowa tsoron mutuwa wanda fi kowa kuri in ba a yi sa'a ba ya fi kowa kuma tsoro shine Allah yake faɗi wala qad kanu ahadullahi min qabl haƙiƙa sun riga sun yi alƙawari da da sun kasance sun yi alƙawari wa Allah cewa layi wa al-adba kowane irin kafirai suka haɗu da su ba za su ja da baya ba za su tsaya su kara su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da taimako amma ina da aka zo tun ba a kara ba ma tsayuwa kawai aka yi amma sai ga sunan sun ja da baya suna ta canza magana Allah ce wa kana ahdullahi mas'ula alƙawarin Allah ya kasance abun tambaya ne duka mun rike alƙawari da Allah subhanahu ta'ala cewa za mu bauta masa shi kadai wata rani mun gaban Allah kuma za a tambaye mu wanda duk da yi bauta yadda ya kamata ba Allah zai tambaye shi wacce ta yi rashin gaskiya ko ta ci amana ko a gidanta ko a tsakaninta da wanda suke mu'amala da su ko ta yaudara ko a gidanta ko da wanda suke mu'amala da su Allah subhanahu ala zai tambaye ta lokacin da ba za ta iya tsira ba Allah ya kare Allah ce kullun yanfa'akumul firaru ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam guduwa in kun ce za ku gudu ma yanzu ku banzu. to guduwa ba zai amfane ku ba in farantu minan mauti in kun ce kun gudu don kuna tsoron mutuwa ko ina mutum yake zai mutu sai dai sa bai yi ba kuma ko mutum yana fagen daga ba zai mutu ba in sa bai yi ba haka kuma ko ya gudu yana kwance a gida in ajalin sa yi zai mutu haka kullum yan a kuma firaru in farantu minan mauti a aw al ko kun gudu mutuwa ko kun gudu kisa in dai ajali yayi za a mutu wa idan to ku in dai wani gwamnan nan kuke guduwa za a tumatta'una illa kalila ba wani jiyar da ku daɗi da za a yi a rayuwa face ɗan kaɗan. za ku zauna ne kawai ɗan kaɗan a rayuwar duniya jin daɗi dan kaɗan. duk abin da mutum ke na jin daɗin duniya Allah ya ɗauke shi ne shi yasa Allah ke cewa mata'u duniya qalil rayuwar duniya kaɗan ne za ka iya ga mutum ya mallaki duk abin da ake so a mallaka a duniya amma wata rana da a samu wannan mutumin bayan idan mutum mutumin kirki ne daga lokacin da mala'ika mutuwa ya zo ɗaukar ransa duk daɗin da ya a duniya ya kan manta da shi saboda abin da ya hango na jin daɗin lahira sai manta da duk daɗin da ya a duniya haka kuma in mutum ba mutumin kirki ba ne saɓanin mutum ne duk daɗin da yake a duniya in mala'ika mutuwa ya zo zalinansa a lokacin duka daɗin yakan manta da shi saboda bala'in da ya hango zai je samu tun daga cikin kabari zuwa ga rayuwar lahira allah kiyaye mu shi yasa a rayuwar duniya ba komai ba ne duk jin daɗinta mai karewa ne musamman ran da mutum aka zo zalinansa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wa sahabbai misali yace musu yuta bi an umi ahli dunya min ahli na za a zo da wani mutum wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma wanda yake ya cancanci shiga wuta idan aka zo da shi ranar tashin alƙiyama lokacin da a duniya kowa ya san ba wanda yake shi jin daɗi ya mallaki kaza ya mallaki kaza masu sai a sa shi a cikin wuta nitsa shi kawai za a yi a cire shi kafin wani ido an cire shi sai a tambaye shi hal marar bi kamin na'im shin ka taɓa jin daɗi a rayuwanka sai ce la wa izzati ina rantsuwa da girman buwayen ka ya Allah wallahi ta taɓa jin daɗi a rayuwata ba har ya manta har ya manta wani ido kafin wani ido an sa shi a wuta an cire ya manta jin daɗin duniya to jin daɗin duniya ne karewa ne kuma takaitacce ne saboda haka neman lahira shine da muhimmanci a duk abin da mutum yake kare manta lahira ko mace ko namiji ko a ina kike ko da daɗi ko ba daɗi ko kina cikin talauci ko kina cikin wadata ki tabbata ba kya mantawa da Allah ana bautar Allah za a samu nasara Allah ya ba mu dacewa na'am قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا الله سبحانه وتعالى يقول ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam man dallazi ya'simukum min Allah waye wanda waye wanda zai kare ku ya ba ku kariya in Allah ya yi nufin kama ku da bala'i in arada bikum su'an in Allah ya yi nufin mummunan abu da ku waye isa ya tsare ku ya hana ku wannan mummunan abu aw arada bikum rahma ko kuma in Allah ya yi nufin rahma da ku wa ya isa ya hana Allah abin da Allah ya gada damar Allah ta wala da lahum min dunillahi waliyan wala nasira mutane ba za su samu kuma bayan Allah waliyan wani majidinci wala nasiran kuma ba za su samu wani mai taimako wanda zai taimake su koma bayan Allah ba abinda Allah ya tsara wa mutum shi zai samu idan mutum ya zama mutumin kirki ya yi aikin alheri zai samu makoma mai kyau wanda ya mummunan aiki shi kuma sabanin kyakkyawan makoma Allah kiyaye na قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً Allah subhanahu wata'ala ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina hakika Allah ya san al su sune waɗanda suke hana mutane kwazo suna kare yadda mutane da kalmomin su da maganganun su da ayyukan su sune waɗanda sai su rinka faɗan maganganu wanda yake nuna ba za a ci nasara a yakin da ake ciki ba saboda haka wannan sune al muawwiqin su munafukai ne suna ziga sauran waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi don su kashe musu gwiwa Allah subhanahu wataala ce haƙiƙa Allah ya san masu kashe jama'a gwiwa a cikin wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina kuma Allah ya san waɗanda suke gaya wa ɗan uwansu halumma ilaina ku taho zuwa gare mu mu mu zauna a cikin gari mu zauna a cikin garin Madina ku dawo mu koma gefe kar ku tsaya a filin yaki akwai wanda suke irin wannan ku dawo ku kyale shi suna cewa a dawo a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala ya tuna ba'sa illa qalila ba sa zuwa wa yaki su tsaya su jajirce illa qalilan sai yan kadan a cikin su ko kuma illa qalilan sai lokaci kada waɗannan su ma sashi ne na munafukai waɗanda suke yan yakin sun kuru su suna nan suna zika mutane suna kashewa mutane gwiwa sannan kuma suna lallaba suna cewa ku zo ku zauna ku bar annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan harka ce ta munafiki ku ce rinka ɓoye wasu abubuwa yana faɗin wasu abubuwa don ya ɓata guri ko kuma don ya kashe mutane gwiwa akan aikin alheri na shekara أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ينظرون إليك تجور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأعبط الله أعمالهم Allah وكان hatan alai za ka ga suna وتعالى haka ne ذاك don ruwa a kan kuma ma'ana ba su nufin alkhairi iya same ku duk abin da suke yi suna da wani mummunan wato manufa kan hukumu ne na kar alkhairi ya same ku Fa'iza idza jaa idan kuma tsoro ya zo ra'aitahum sai ka gansu kuma Yan buru na ilai ka suna kallon ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mauti mawti alaihi min al-maut daga ka duru a a'yunuhum daga idanunsu suna ta wulgawa idanunsu yana wulgawa in an ga tsoro yawanci munafukai sun fi kowa tsoro sai idanunsu ta jujjuyawa kallabi sha alaihi min al-maut kai ka ce wanda mutuwa ta rufe shi wana mutuwa ta rufe su saboda haka mutum kamar zai bar duniya idan ya ga al'amarin tsoro ya zo fa'iza zahabar hau. amma idan tsoro ya tafi salakokun bi alsinatin hidani sai ga sun dame ku da surutai suna ta hab ainihin ba don mun tsaya ba da ba ayi kaza ba su ta kuli da barazana salakokun bi alsinatin hidari za su dame ku da surutu da maganganu masu kaifi har ce masu kaifi ai mun muka yi kaza ba don mun muka yi kaza ba ba don mun shiga gurin nan ba da an yi kaza sai kowa sai rinka jingina nasarar zuwa ga kansa munafurci kenan Allah ce hakan ala alkhair saboda tsananin kyaman alkhairi ga kawukan sai ga kansu sai su jini jingina alkhairi ga kansu cewa su ne suka yi kaza su ne suka yi kaza Allah ta ulaika lam yu'minu shi yasa ba a son irin marfu'a ya rinka mutum ya rinka yawan magana da zamire ni na yi kaza ni na shiga ai ni na kai shi ai ni na sama masa ai ni na yi masa ai ni na kai in kai don Allah ba sai ka yawaita faɗa ba akwai inda za a faɗa don alkhairi haka ko kuma inda za a faɗa don ya zama ko darasi ko wani abu amma ka rinka yawayi ni na gina wannan abu ni na saya ni na dinka mata ni na bata wannan kayan da ke gani ni na bata a a kaza kaza duk wannan bai dace ba in an bayar kawai domin Allah shi ke. sai in bukata ta taso wataƙila in hakan ya bukatu amma ba dai mutum ya yawaita magana akan abubuwan da ya yi ba ya shi hatan adal kare ula'ika lam yu'minu Allah ta waɗannan ba su imani ba mu yi dai bane fa ahbata Allahu a'malahum don haka Allah subhanahu wataala ya ɓata ayyukansu aikin da suke yi kamar na alkhairi ma da babu kyakkyawan manufa Allah ba ruwan sa da shi shine wa na ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura lana tashin alkiyama aikin wanda suke aiki ba don Allah ba gashi da shi aikin ibada amma ko babu Allah a cikin zuciya ana yin ko don riya'an da mutane su gani ko don wani abu to aikin mutum zai zama haba a manzura kamar misali ƙura wadda take ko kamuwa ba ta irin wanda in rana ta haska za ga wasu abubuwa kamar ƙura suna shigowa ta cikin ƙofa a wannan ko mutum ya kama su ba sa kamuwa to haka ake mai da aikin mutum inda ya aikin domin Allah wa kana zalika ala Allah yasira rusa aikin wanda ba su aiki domin Allah ba a gurin Allah abu ne mai sauki na. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون بالأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً lokacin da rundunar da suka zo ƙarƙashin waɗancan kafirai sama da mutum dubu goma ne sun zo yaƙi bai faru ba allah ya aiko iska ya sauko da mala'iku sannan waɗannan rundunar suka koma da baya to koma su da baya ba a sani ba shin sun tafi ne ko suna nan saboda lokacin akwai duhu akwai wahala akwai yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ce wa sahabbai wa zai zo in aike shi ya je gano su sun tafi ne ko suna da kome suke shiryawa ya zo ya bani labari na yi alkawari zai je dawo lafiya kuma zai kasance tare da ni a aljanna sabon suka shiru don kowa yana tsoron tashi a duba ba duk su da aljannan nan ko zai faru da yallahu anhu ya ce wallahi abin da ya samu kai shiru saboda in mutum ya tashi ma yana tafiya yana tangadi ne saboda yunwa ta cinye su ba ci abinci ba isa ce 27 sai yunwa da wahala da tsoro kuma mutum baya ganin gabansa ya ce ni ina cikin firgici da damuwa a durkushe nake a guri daya sai an sallallahu ya kira sunana sai da annabi sallallahu alaihi ya faɗa sau uku yana cewa wa zai zo ya je ya dubo su ya dawo zai dawo lafiya kuma sannan zai kasance tare da ni a aljanna sau uku yana faɗa ba wanda ya miƙe saboda kowa ya rasa inda zai mutum yaushe zai tafi sai ya ce to fara zai lafa an yi ce da na ji an kira sunana alhali ni na kowa tsoro ma nake ga a cikin mutane sannan ga yunwa sai na tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ce ya Allah ka kawar da tsoron da yake jikinsa sannan ka azurta shi da aminci sannan ka shi karfin gwiwa yace taki kawai sai na jini na dawo wani cikakken mutum babu tsoro tattare da ni babu yunwa ba na jin sanyi yace kamar ba a taɓa yin wannan sanyin ba sai aka kawo masa doki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka dubo menene yake faruwa duk abin da suke shiryawa ka zo ka gaya mu amma kar ka aikata komai sai ka zo ka bani labari shikenan Huzaifa radiyallahu anhu kawai kama hanya yana bin kafafuwan dawakinsu. yana ta tafiya yana ta tafiya har ya je inda ya soma jin motsinsu sai ya koya kansa ya matsa ya gansu ya gansu tare gaba daya abu sufiyan yana tsakiya bai musulunta ba yana cewa yanzu ya za a suka ce kawai sai dai su koma ba za su iya komawa su tinkari wannan yaki a irin wannan yanayin ba ba har ya ciro tibiya ya ce ya auna su ya don gashi na a seti ya auna shi zai harbe shi yace sai na tuno maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ka aikata komai sai ka zo ka bani labari yace kawai sai na fasa saboda tsananin biyayya da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kafiri zai kafe amma ya fasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kare ne yace na sake gwada shi na sake tuno maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fasa yace sai na hawo doki na dawo sai na ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun koma za su tafi sun karaya sun juya sun kama hanya saboda haka za su saki dawa ba to su kuma munafukai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hudayfa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari cewa kafirai sun karaya sun tafi to su kuma munafukai saboda tsabar tsoro su gani suke kaman kafiran za su dawo shine Allah ke bada labari yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu sun yi tsammanin kaman al-ahzab waɗannan rundunoni ɗin da suka zo sun yi tsammanin kamar rundunoni da basu tafi ba sai suna ga kamar za su dawo su sake haura musu Allah subhanahu wataala ce wa in ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'i da a ce rundunan za su dawo to su waɗannan munafikan suna burin da a ce mana suna can ne ƙauyuka suna cikin larabawan ƙauye ba sa tare da ku a nan da a ce mana ba da su aka zo gurin yaƙi ba suna can cikin larabawan ƙauye ya na an an suna tambayar labarin ku suna ta yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce a annabi sallallahu alaihi suna can sun tafi yaƙi a kaza kaza irin wanda suna tsoro ba su je yaƙi ba in suna gida suna can kuri za su yi ta magana sai kai amma da mun sani da mun je alhali kuma da sun je kare da mutane za su ba su bukatar su je shine Allah subhanahu wataala ce da a ce runduna za su dawo da sun kasance suna buri su waɗannan munafukai da ma a ce a cikin larabawan ƙauye suke yas'aluna an anba'ikum suna tambaya game da labarin Allah ce walau kanu fikum wallahi ko da ma sun kasance a cikin ku ma qatalu illa qalila ba za su wani fada da kafirai ba ko ba za su yaki kafirai ba illa kalilan sai yan kadan a cikin su ko kuma sai dan lokaci kadan wannan shine dabi'un munafikai munafikai suna da wuyan sha'ani ba a gane su amma sai dai su bata muni ba a gane su sai dai su rusa abun alheri kullum munafiki rusa alheri yake baya shirin a cigaba. gaba shi yasa in kai alaka da munafiki sai ya saka a cikin nadama in kin yi alaka da munafuka sai ta saki a cikin nadama duk alherin da kike ciki so take ta bata shi amma kuma ba za ki gane ba za ki dauka ita tafi kowa son ki da haka amanan ta kina kiyaye mata labarin ta kina nan kina shiru da shi tana ta gaya miki magana kin dauka sirri ne kina ta sirrancewa kina ta sirrancewa sai abun ya zama bom ya rusa ku da ke da ita ashe wani munafuka ce to wannan kuma ba fa'ida kina ma kina faɗa a lokacin da ba amfani to haka munafiki yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da munafikai shi fa annabin Allah ne ma amma ya sha wahala da munafukai don munafikai munafiki shi yana tare da kai ne baya nuna baya son ka shi yana tare da kai ne kullum wannan shine munafiki shi yasa malamai suke cewa hatta a mata wacce za ta yi balbali ta gama ta fi sauƙin sha'ani akan wacce tana nan luhu-luhu amma fuka eh, shi yasa a kishi kashi hudu ko biyar da malamai suka wada suka ce akwai kishin munafurci shi wanda kawai da an yi wani abu kawai ta san komai kawai sai da bashi da kuka ɗari ta kuka kawai ka rasa ba ba ta magana sai kuka amma in ci shirya tsiya sai Allah ya sani Allah ya kiyaye <laughs> amma na gaba babu anan <laughs> na'am لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bi manzonsa ya kuma umarci dukkan muminai su yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya tsaya ya jajirce ya bi dokar Allah kwana 27 shine fiyayyen halitta yana cikin yunwa da kishirwa da duhu da sanyi da wahala amma bai ja da baya ba saboda tsananin biyayya ga Allah shi yasa Allah ya daga darajarsa Allah ya yabe shi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kunu mune dukkan wanda yake son alkhairi yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce haƙiƙa koyi kyakkyawa ya kasance gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son alheri ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk take son alheri ta bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bi tafarkin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ga duk wanda yake son ya hadu da Allah lafiya ya samu lahira lafiya ya samu shiga aljanna to ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da shi wa dhakara Allah kathira ya ambaci Allah ambato mai yawa ku yawaita ambaton Allah tasbihi hailala ambaton Allah wanda duk ya kasance yana yawan ambaton Allah ya kasance mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa ya ci ya ci nasara duniya da lahira muminai sune sahabbai waɗanda ba munafukai ba tsantsan sahabbai irin su Abubakar da Umar su Usman da Ali su mus'ab bin umayr su hudayfa al yaman su abdullah ibn mas'ud su abu zubair zubair ibn al-awwam talha ibn duka waɗannan abdurrahman bin auf da sauran sahabbai su ne Allah ke yabonsu Allah ce nan mara al-mu'minun al-ahzaba lokacin da mu'minai suka ga wannan runduna din mu'minai sahabbai kenan wanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya suka tsaya suka jajirce tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga wannan runduna qalu sai suka rinka cewa haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alkawari kama dole ne sai mun haɗu da bala'i wani sa'i mun haƙura mun jure mun jajirce za mu tsaya wa sadaka Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya saboda haka babu matsala za mu yi Allah ce wa ma za da illa imanin wa taslima garirin dunan nan bai kara musu komai ba illa imanin sai imani wa tasliman da miƙa wuya ga Allah duk abin da zai faru ya faru sun yadda tunda Allah ne ya ce ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a gurin suna nan kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuda baya zuwa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ji Hassan ibn Thabit yana cewa fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u da babana da mahaifiyata da mutuncina da dukiyata zan iya ba da su gaba ɗaya don kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba sa wasa ba sa ja da baya in ana maganar haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam mu a yanzu ba mu samu annabi sallallahu alaihi wasallam me ya kamata mu yi shine mu yi riko da sunnarsa mu yi riko da karantarwarsa mu yi riko da koyarwarsa sau da kafa duk abin da aka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi kai kokari kai ki yi kokari ki in bangaren mata ne kowanne da dokokinsu bangaren maza kowa da abin da shari'a ta tanada masa daga kowa a cikinmu ya tsaya ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam sai a samu tsira duniya da lahira Allah ba mu nasara Allah من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Allah subhanahu ta'ala yana yabon sahabbai Allah ce minal na rijalu daga cikin mu'minai akwai mazaje tsayayyu jajirtattu mu'minai na gaskiya sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskata abin da suka yi alkawari wa Allah Fa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya gama ajalinsa ya koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai minhum mus'ab bin umayr cikinsu akwai mus'ab bin umair mus'ab bin umair ya rasu an zo yakin uhud lokacin da aka zo yakin uhud an yi yakin uhud kafin wannan yakin khandaq din lokacin da aka zo yakin uhud mus'ab bin umair da dan gata ne kafin ya musulunta yana matashi dan shekara 20 a makka babansa ya mutu ya bar dukiya mai yawa don haka mahaifiyarsa ta gaji wannan dukiya tana kasuwanci ta zama ta shahara da kuɗi a makka an san ta mai kuɗi ce ɗansu kuma guda ɗaya shine mus'ab da haka wannan mus'ab ɗin sai ya zama ɗan gata rigar da yake sawa ba mai sa irin ta a makka idan yana tafiya nuna shi ake saboda haka sai ya musulunta lokacin da ya musulunta ita kuma tana kan kafirci ta tsaya tana jan lallai ya koma ga kafirci ta ah, ai ya riga ya yi imani da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta ce in baka kafirta ba zan yi tanadin kurkuku a gida za a saka a kurkuku ya ce ai duk abin da za a yi sai dai a yi amma ba zai fasa addinin Allah saboda aka ta tanadi wasu mutane aka sashi a kurkuku ba a bashi abinci sai dan jiba jiba ba a bashi dukkan komai bayan da yana cikin jin daɗi da ni'ima sai da fiskarsa ta yi kanta alhali da fiskansa ɗan gata ne amma sai da fiskansa ta yi kanta ya zama yana cikin wahala lokacin da ya kwanaki da yawa sai ke cewa waɗannan da aka sa su suke gadinsa ya ce musu ku sani in ba don addini na ya umarce ni ga biyayya da mahaifiya ba da duk cikin ku ba mai iya tsare domin shi yana daga cikin jaruman matasa ya zan iya gamawa da ku in fita in tafi inda nake so amma ina biyayya ga mahaifiya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addini ya ce ayi biyayya ga mahaifiya shi yasa ko ga na zauna abinda tace ayi mun ne yadda kuke ta yi mun amma fa na gaji daga yau suka yi shiru sai suka je suka dan lallaba shi suka gaya wa mahaifiyarsa suka ce yanzu fa muna tsoro fa muna tsoron Musa shine sai ta kira shi sai ta ce ka bar addinin Muhammad yace a ke ne ki bar addinin bautan gumaka tace ka bar addinin nan shi kuma ce a ki bar addinin ki addinin ki babu gaskiya a kansa ki zo ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana cewa ka zo ka yi imani da addinin iyaye da kakanu daga yau na barka duk inda kake so ka je ita dama shi yana so ne ta bar shi ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ta bar shi yana kuka tana kuka shi yana kiranta zuwa ga imani ita tana kiranta zuwa ga kafirci ya rabu da ita ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga musu abu ne umayr ya zo yana ganin sa sai ga fiskar sa tayi kanta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka yace wannan Musa ibn Umair akan imani aka yi masa wannan abu shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Madina so da yana daga cikin masu basira duk abin da aka saukar na wahayi a wannan lokacin ya haddace shi saboda haka aka tura shi ya karantar da kabilun Aus da Khazraj wanda suka musulunta da sauran mutanen Madina shi yasa wasu kai ta musulunta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira sama da mutum 70 sun yi imani a hannun Musa ibn Umair radiyallahu anhu arda to lokacin da aka je yakin uhud sai zamanto mus'ab bin umair yayi shahada babu komai da ake da shi a dukiyar musulunci babu dukiya babu wadata annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wadata da aka zo za a binne mus'ab bin umair rigarsa ita ce sa in an ja ta sama sai kafafuwan su fito in an ja su kasa in an ja ta kasa sai kayin sai fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe sa a binne shi da haka aka binne shi da haka Shi ne lokacin da Allah ke yaba sahabbai nan. lokacin yakin kandar Allah ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'mini akwai rijalun tsayayyun mutane su ne sahabbai wanda sadaqu ma ahadullah alai sun gaskata abin da suka yi wa Allah alƙawari Allah ce faminhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya riga ya gama ajalin sa har ya koma ga Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu irin mus'ab bin umayr akwai irin su kuma akwai irin su wala radiyallahu anhu wa'annan duka sun gaskata abin da suka yi wa Allah alƙawari sun tsaya sun jajirce sun jajirce akan addinin Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa minhum man yantazir daga cikin sahabbai waɗannan mu'minai ne akwai wanda shi kuma har yanzu suna nan a raye ba su koma ga Allah ba shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa daga cikin su akwai Talha ibn Ubaydillah Talha ibn Ubaydillah shi ma yana daga cikin al'ahadul al'asharatul mubashirin bil janna wa akwai irin su az-zubair zubair ibn al-awwam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli nabiyyin hawari wa hawari zubair akwai irin su ali abu ubaidah ibn al-jarrah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma abu ubaidah ibn al-jarrah radiyallahu anhu wa ardahu wannan duka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne akwai irin su abdurrahman bin auf wanda ne kadai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a bayansa a wannan al'umma ne. Abdurrahman bin Auf yana daga cikin yan aljanna tun a duniya sun san wannan da sauransu su Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu su Zaid bin Haritha su Zaid bin Arqam su Abdullah bin Mas'ud man arada an yaqra al-Qur'ana ratban kama unzil falyaqrahu ala qira'ati bin Ummi Abd wannan su ne sahabbai waɗanda suka ba da rayuwarsu gaba ɗaya domin Allah shi yasa ba a zagin su ba a cin mutuncinsu duk mai zagin sahabbai ba mutumin kirki ba ne duk mai zagin sahabbai ba shi da aƙida aƙida ta gaskiya saboda haka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ba don sun tsaya sun jajirce bayan taimakon Allah da suka samu ba da addinin Allah bai zagaya ya zo gurin mu ba su amru ibn al-as su suka yada addinin musulunci har ya shigo afirka suna nan sabanin sulasan suka yadu a duniya su bilal ibn rabaha su suka yada addinin Allah ya yadu a cikin duniya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Abu Darda radiyallahu anhu su suka yada addinin Allah har ya tafi kasar Sham kasar Syria su suka rinka daukan addini suna yadawa wannan sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa Allah ya yabe su minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ba a bukatan zagin sahabbai haramun ne zagin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kar ku yadda ku zagi na? لو أنفق أحدهم مثل أهد الذهب لو أنفق أحدهم مثل لو أنفق أحدهم مثل أهد الذهب ما بلغ مد da ɗayan zai ɗauko zinari ya ciyar da ita fi sabilillahi gwargwadon yawan zinari kamar girman dutsen Uhud bai kai sahabi ya ciyar da misalin shinkafa rabin muddi ko muddi ɗaya ba saboda mai darajar su sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi gwagwarmaya da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane su ne waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a mai da hankali a cikin haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kar wata ta ji ana zagin sahabbai ta ɗauka cewa wani abun kirki ake yi ko kuma ta ji ana faɗin wasu ayyuka ko laifuffuka na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su daraja su suka fi kowa matsayi domin Allah subhanahu wataala ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi haka Allah subhanahu wataala ke yabon su anan Allah ce wa ma baddalu tabadila ba su canja ba alƙawarin da suka yi Allah har suka bar duniya akai suke wa ma baddalu tabadila ba su canja ba haka ake so mu zauna mu riƙe addini ko da daɗi ko ba daɗi ko kana cikin wadata ko kana cikin talauci ko kina cikin ƙoshi ko kina cikin yunwa ki riƙe addini kar ki zama mai watsi da kanki kar ki zama mai watsi da addinin kar ki zama mai yin abubuwan da basu kamata ba kuma kowace ta zama mai taka tsantsan kar ki yawaita kwaɗayi kar ki ɗora wa mijinki abin da bayi da shi kar ki zama mai yawan kwaɗayi kar ki zama mai yawan abin zubar da mutunci kar ki zama mai yawan faɗan sirrin ki duk mai yawan faɗan sirrin ta a ko'ina to wannan ba matar kirki ba ce me yawan faɗan sirrin gidanta a ko'ina ba matar kirki ba ce ko iyayenki bai kamata su san sirrin gidan mijinki ba sai abin da ya zama dole su sani domin zaman aure ibada ne zaman aure ibada ne dole sai kin yi haƙuri duk wacce kika gani haƙuri take yi kuma haƙuri ta yi kuma har ya kai ta ga yadda take sau da kake ma haƙuri zaki sai Allah ya baki lada in kin yi hakuri sai Allah ya daga darajar ki akwai matar da ta rayu da fir'auna fir'auna fa kuma tana mai imani asiya tana mai imani ta rayu da fir'auna shi yasa tun kafin a dauranta sai da Allah ya aiko mala'ika a nuna mata gidanta aljanna tun ba a dauranta ba tukuna ta ga gidanta aljanna so da idonta yana tafiya tana kallon gidan aljanna har aka dauranta ba ta sani ba duk zafin ciwon rai ba ta sani ba tana kallon gidanta aljanna saboda me ba don hakuri ba ya za a yi mata mumina ta zauna da fir'auna sai hakuri so da ka za iya samun wani irin yanayi wani sa'i saboda haka sai kin yi hakuri za ki iya samun yanayi a jarrabe ki ta can a jarrabe ki ta can to gaba ɗaya rayuwar duniya jarrabawa ce kwanaki ne ki goma ta rana sai labari za ki gaba ki a nan kawai kin tafi kin koma ga Allah shikenan in kin yi hakuri kin yi kuma domin Allah za ki samu lada a gurin Allah sannan darajar ki za ta ɗagu sannan darajar ƴaƴan ki za su ɗagu wani wahalhalun da za ki jure a rayuwa ƴaƴan ki ne za su ci riban wannan abun ba ke ba ke kin ci wahalhalu a duniya haka Allah ya jarrabe ki za ki sha wahalhalu ƴaƴanki sai su zamanto sun ci riban wannan abun a rayuwarsu ta duniya domin dalilin ki sai Allah ya kawo tallafi akan ƴaƴanki wani sa'i sai ki jefa ƴaƴanki a bala'i dalilin rashin ki dalilin rashin mutunci ki ki ta zama marar mutunci Allah yana tara ki kafin ki zo ranar mutuwa kafin ki koma ga Allah sai kuma dalilin haka sai zamanto abun ya shafi ƴaƴanki sai aka duk abin da ke kirinka tuna yayin in kina cin mutuncin mijinki wallahi ko ki jefa ƴaƴanki cikin bala'i ko ki jefa kanki cikin bala'i ko duka biyu haka in kika zama mai haƙuri insha Allah sai kin gama baki wata ran baki nan ƴaƴanki za su zama suna cin alfarman wannan abu da kika yi na haƙuri saboda kamata ku in ana neman wanda suka fi cancanta su yi haƙuri ba kamar mata in ana neman wanda suka fi cancanta su jure ba kamar mata saboda mai saboda ku ne kuke aifan al'umma gaba daya kuma ku ne kuke tarbiyyar al'umma gwargwadon ki aikin mutumin kirki baya baci Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da aikin wanda ya aiki domin Allah saboda haka hakuri juriya imani jajircewa wannan shine abin da ake so wata ta ce ai abu ne da da ne sai ji wani abu a kirji na yayi git to in yayi git ki ce astaghfirullah kike ce yi sai ki koma ga Allah sai abin da ya dace ko abu yi jiki wannan daga shaidan ne yi kar ki zama shaidan ya ji biyo wannan git ke ma ki zama kina ta jiki wa abun nan wannan ba daidai ne a rike Allah a rike addinin Allah wata rana za ku yi mamaki wata rana za ku ga gaba ɗaya ba kwana duk ba kwana sai dai mu yi wasu tafsiri ku kan duk ba kwana insha Allah ta'ala <laughs> na'am oke akwai aya guda akwai aya guda wa babbar da rusu bade liyajzi Allahu sadiqina bi sidqi liyajzi Allahu sadiqina bi sidqi saboda Allah ya sa sakankawa as-sadiqina masu gaskiya bi sidqihim da gaskiyarsu gaskiya ita take wanzuwa ƙarya ba ta fire balle ta yaya wasu malamai sun fassara liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim Allah ya sakan kawo waɗanda suka ɗauko gaskiya daga manzannin Allah suka isar da su zuwa ga mutane duk ne koyar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake shi koya mutane gaskiya saboda haka in kana koya mutane sunna to kana koyar da gaskiya ne da liyajizi Allahu sadiqina bi shi shine Allah subhanahu wataala ya sakan kawo waɗanda suka ɗauko gaskiya daga annabawan Allah suke kuma isar da gaskiya din zuwa ga mutane Allah ba mu ikon yi wa munafiki munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim ya kuma azabtar da munafikai in ya ga dama aw yatuba alaihim ya ga dama ma ya tuba akan su Allahu rahim ke ka duba Allah ya fi garkatar da babin tuba akan babin azabtarwa tarin cewa su munafikai Allah ya gafarta mana da mu da iyayenmu da kakanninmu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus da zuriyarmu da iyalanmu inna Allah lalle Allah kana ya kasance gafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai so da ka a nemi gafarar Allah Allah ya azurta mu da gafarar na insha Allah ta'ala mu dakata a nan muna fata Allah su subhanahu wata'ala ya samu dace muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya ce muke saboda da an gani a masu da lokacin da mu jiya ko da mu yi da ce insha Allah saboda kuma yadda na farko tana bayan cewa wai mara da su ta ce salamu da kuma da mutane ta ce yi zama da kasance karewa da mutum inda ya sassa wa malam lokacin da suka ne ta ce malam na kasance ɗari da wasu makarantar yau mun je makauyina amma sai ya haɗa cewa dole sai ya ga duk inda yake so a cikin saboda ya san me zai fara ya kawo hadisi ya kawo rafas da a cikin da za yi sarrafa cikin gudu da rani wani yadda zamo na an yadda zamo na ya wani zamo ne kuma da mutum ne ya rafi su ne a kai wajen

annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa a idan mutum yana so ya auri mata ya kamata ya kalle ta ya kamata ya kalle ta mana kallo iya kallo shi ya kowane dan adam mai hankali ya samu da ake so a kalla shi yasa malamai suka ce su suna ganin inda kawai za a kalla a gurin mace ya zama mutum ya gamsu cewa yana son ya aure ta ko ba zai aure ta ba suka ce kawai fiskanta shikenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani mutum ya zo ya ce masa ya rasulullah na je gidan wance ina so in yi aure na tambaya a gidan wani kai ina so in yi aure sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal nazarta ilaiha ka kalle ta sai ce a a sai ce izhab wanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari shay'un ka je ka kalle ta a idanuwan ansarawa domin macen ba ansariya ce mutumiyar madina ne ta ce ka je ka kalle ta a idanuwan ansarawa akwai wani abu ka je ka kalle ta da haka idan ka kalli fiskanta in ya maka ba matsala shikenan so wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana amma wannan harka ce ta fasikanci yake so ya shigo da ita idan ta bayyana masa jikinta har ya gani a lokacin da tukunna zai san cewa ya me yake so ya kalla a jikinta har ya san cewa ta cancanta ya bula wannan fasikanci kuma kuma tabbas inda ta yadda ta nuna masa kanta zai wuya ya dawo yawa zai kyale ta ne kawai ya ci mutuncinta ya walakanta ba ƙariwan walakanci da ya wuce wannan saboda haka bai kamata ba gaskiya don haka kawai wannan gaskiya ba gaskiya bane eh, ba gaskiya bane kawai Eh, kowa da yadda yake dama da irin zukata ko kuma akwai matsalar rafidanci tattare da shi ko akwai matsalar rafidanci tattare da shi ko shi ko wani abu makamancin haka yawa amma in ba haka ba aqida ta gaskiya gaskiya wannan babu inda addinin musulunci ya bayani irin wannan saboda yaje kawai ya a islamiyan yayi ya ganta har yazo ya je gidansu me ya gani a islamiyan a jikinta a islamiyya tube take zuwa to me kai shi gidan su daga islamiyya saboda haka wannan ba gaskiya bane ba daidai bane yawa kuma ta ƙara kame kanta wannan kama ta sallame shi kawai ta hakura ta nemi addu'an Allah ya kawo mata miji na ƙwarai yawa ta nemi addu'an Allah ya kawo mata miji na ƙwarai insha muna fata Allah ya ba ta miji na ƙwarai insha kare ta daga sharrin mashabanta Thank you. matan da suke matan da suke karkashin miji daya su mu'amalanci juna da dukkan alkhairi kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi Aisha radiyallahu ta'ala anha tace abu na ummu Salma kafin Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tace ya rasulullahi ina da zabin kishi ina jin tsoron karka aure ni in je in samu fishin Allah dalilin kishi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan babu damuwa to idan kishi ya ɗaiɗaire ba faɗa suke ko zagin juna ba a domin Allah subhanahu wataala ya musu togaciya su daidaita su ya su saboda haka suka daidaita shi yasa zaka ji kowace tana yabon yar uwarta Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa in muna son mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wani sa'i mukan gaya wa ummu salma saboda ummu salma yana jin nauyin ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam kun san ko a cikin mutane haka ko wanda zaka ga yana da wani daraja na ana jin nauyin sa haka nan sai ce to duk cikin mu babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jin nauyin ta irin ummu salma saboda kai muna so mu sashi wani abu sai mu ce mata ya Allah in ya shigo gurin ki ki ce masa kaza shikenan tace amma in kana neman atqana lillah wa awsaluna lirrahim in ka da wacce ta fi mu tsoron Allah da yawan ibada da yawan sadar da zumunci nan kuma je ka samu maimuna ميمونة بنت الحارث الهلالية أتقانا بالله in kana neman wacce ta fi mu aikin gida ita da ranar aikinta da ba ranar aikinta ba kuma ta fi mu taran baki in dai ba koyi zo ita zai samu ta tare shi ta kawo masa wannan ta kawo masa wannan ta ce in kana neman wannan kuma muna gogayya ni da ita a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai in kana nemo wacce tafi kowa aiki amma tana da zuciya yanzu nan za ta fice amma kuma yanzu ne za ta sauko har ta manta tace ita ce Zainab bintu Jahsh Zainab bintu Jahsh tace ce in kana neman mai haƙuri a cikin mu mai shimfiɗa hankalinta ga kowa ita kuma ka samu ummu habiba radiyallahu ta'ala anha ce za ummu habiba radiyallahu anha ran da za ta rasu nan da za ta rasu sauran matan su rasu kafin ita zainab bintu Jihar ta rasu kafin ita nan da za ta rasu tace a kira mata dukkan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ke Aisha mun zauna da ke karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na san bana tsammani na miki wani abu da gangan amma zama na kishi wani sa'i yakan iya sa ko nayi abu a boye ko nayi abu a bayyane ki yafe mun sai mun hadu a gidan aljanna ta ce a kira mata umu salma ta ce ya ke umu salma mun zauna da ke a karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban miki komai da gangan ba wataƙila wani abu ya faru tsakani na da ke ko na sani ko ban sani ba ki yafe mu sai mun haɗu da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna haka ta rinka yi musu ban kwana shi yasa matu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya shi da Hafsa da Aisha duk suna cikin tawagar tafiya da suka yi tafiya sai zamanto dokin Aisha radiyallahu ta'ala anha tana daure shi a wani guri da magariba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa in ya zo wucewa Aisha ta zo tana bawa dokin ta abinci sai ya tsaya su yi ta magana da Aisha Hafsa tana daga tadda ta gani sai ta dan ji wani abu a ranta ai ni ma ya kamata a dan yi maganar nan da ni to kuma dokin ta kuma a tana ke daure shi nan kuma ina nan sallallahu alaihi kuma zo ga hanyar da zai wuce nan shine kusa da inda dokin Aisha yake sai ta sai ta je gurin Aisha radiyallahu ta'ala sai ta ce mata ban ni da yau su tsaya a wurin dokin ki ba ita aisha ba ta yi ciki nufi ba sai yau yau zan tsaya a wurin dokin ki in ba shi abinci ke ko ki ba doki na abinci mana ita ce a ah, to shikenan ba damuwa shikenan sai suka sai suka yi canji sai da magariba ce sai ta zo tana bawa dokin Aisha radiyallahu ta'ala anha abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo wuce sai ya tsaya suna ta magana da Hafsa Aisha radiyallahu ta'ala anha sai lokacin ta gano oh ashe haka ne <laughs> eh saboda haka <laughs> <laughs> sai ta ce sai da suka gama wanzu ala sallallahu sunan wasallam ya dade sannan tukuna ya tafi to kin ga inda wata ce inda wata ce a yanzu kawai daga tana so mace wa a <laughs> ashe dama abun da kika niyya kenan inda wata ce aka ta da wani eh <laughs> da sai da da ko kuma ta ce ta kuma wuyanta inda wata ce a yanzu to amma saboda saboda girmama juna da daraja juna kishi ya motsa ta ta ji irin abin da matan suke ta ji gig a kirjinta ko ba haka ba <laughs> sai ta sai ta shiga ciyawa ciyawan jema sai ta tuga takalminta saboda zafin abin da ta ji sai ta tuga takalminta tana sa ta ba takalmi a cikin ciyawan jema tana cewa ya Allah aiko ma ta harbe ni ko zan ji dama dama ya Allah aiko ma ta harbe ni eh, ku duba bata je ta hauta da fada ba bata hau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fada ba domin shi mijin Hafsa ne ba wani fiye ba ko ba haka bane to haka ake so amma sai ka samu a yau wai mata suna karkashin miji da wai ba sa magana da juna mata suna karkashin ah kuna aifan yayu da kalle ƴaƴanki yayu ƴaƴan waccan ne ƴaƴan waccan yayu ko kannan ƴaƴan wannan ne kuna aifan su karkashin uba guda daya amma ba ku magana da juna wani irin zuciya ne wannan wani irin wallahi za ku tsaya a gaban Allah ku ji kunya ko ko mala'ikan mutuwa zai zo daukar ranku ku ji kunya duk matar da bata wai ne dalilin rashin magana da wanda ba a magana kawai da mijin ku ɗaya? akwai alkhairi da ya wuce wannan a ce mijin ku ɗaya eh, kun zama ƴan uwan juna kuna tsammanin ya zama mutumin kirki ku zama mutanen kirki ku haɗu a gidan aljanna ƴaƴan ku su samu tarbiyya su zama ƴan aljanna tare da ku akwai alƙarin da ya bi wannan wallazina amanu wattaba'ahum dhurriyyatuhum bi imani alhaqana bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay amma a ce waccan da yayanta daban waccan da yayanta daban waccan tana gaba da yayan wancan shi ma ke samun irin jahiliyyar nan wata yi wa yayan wata sihiri so da ba sa iya fahimtar karatu ba sa iya yin kaza ko kuma sun zama wasu iri haka a gari ko wani abu da duk ana samu wani sihiri yana faruwa ya ci da izinin Allah amma mata ta zama matar banza ta sayi duniya da lahira ta bar Allah ta bar addinin Allah duk wannan shi kamun da yake kawa so da ka babu zuciya kyakkyawa idan mata biyu ba sa magana wai don suna gargashin miji daya wallahi suna da matsala so da ka kuji tsoron Allah dukkan mu je aji tsoron Allah yawa mata biyu su zauna yan uwan juna ah matar da za ta fara baki gudunmawa ita ce yar uwanki ko da kuke tare a gida daya yau da zaki fadi rashin lafiya ya kada ke farkon wanda za ta fara zuwa gurin ki ta daga ki tana cewa me faru lafiya ita ce wannan da kuke gida daya da ita yan uwanki da sauran munafukan yan aziga da suke gefen nan duk sai kina asibiti su ji labari saboda ka ne da hankali wasu mata dan yana rudan su ni ba zan mata magana ba a'a ni ba zan yi kaza ba ku ji tsoron Allah yawa wannan ba karamin hatsari bane yawa abun kunya ne ma wallahi abun kunya ne yawa kina magana da wata amma ba ki iya magana da wacce take ita ce yar ki ta kusa amma kina iya magana da wata wata ta gwammace ta yi mu'amala da wata irin sa za zaka samu wani suna cewa mijin su yaje yayi shashanci a waje ya fi musu akan yayi aure subhanallah miji yana iya fasikanci yana iya yin komai an san shi da fasikanci an san shi da kaza nan kam lafiya kalau amma in a maganar aure ne kishi da bala'i na banza so da ka aji tsoron Allah Aisha radiyallahu ta'ala ta ce ina kishi amma kishi na bai taba sa na taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in kishi yayi kishi ko wani abu yayi mun ko ya bata mu rai sai kawai in ce masa ya wa rabbu wa rabbu ibrahim in ta zo rantsuwa yawanci in za ta rantse ta kance wa rabbu muhammad na rantse da ubangijin muhammad duk yawanci in za ta rantse na rantse da ubangijin muhammad gaba idan abun ya motsa sai ta ce na rantse da ubangijin ibrahim shikenan ba zuwa take ta caccake shi ai na ji kai munafiki ne kai kaza ne kai menene hawa ke kuma mai cece shi munafiki ke kuma mai cece ke ne kika zama ki caccaki mijinki wanda aljanna ki take karkashin mijin eh, kafarsa ko ki tattaki yar uwarki za ka ga ita kullum kawai fada da yar uwar zamanta ku ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a bi Allah a san a yi imani yawa mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tara su tara akwai irin wannan abubuwa na kishi din da sauransu amma suna zaune imani imani shi ke za sa duk wani abu wanda ba na kirki ba a kawo da shi amma in ba imani sai ga shaidan ya ci nasara

dukkan bayan Allah da suka turo wacce ɗanta za su yi jarrabawa Allah ba su nasara wacce ke bukatan Allah subhanahu wa ta'ala azurta 'ya'yanta da mazaje na kwarai dukkan ƴaƴa mata Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na kwarai masu kyawawan ɗabi'u a zamanin yanzu zamani ya riga ya canja auren a dace a samu masu kyawawan ɗabi'u wanda za su girmama mutum su girmama iyaye su kuma mata yawanci nan ma sun canja in an samu mai girmama su mai girmama iyayensu shikenan sun samu karamar katanga daɗin tsaye abunan tsallaka sai ga su ma ba su da mutunci ba sa gode wa ni'imar Allah yawanci mata haka ne maza kuma wasu yawanci yanzu an wayi gari ba a rikewa da kyakkyawan tarbiyya to duk irin wa'annan abubuwa jarrabawa ce a rayuwa to amma dai a yawaita addu'a muna fatan Allah ya azurta ƴaƴanta da mazaje na kwarai Allah subhanahu wataala ya azurta dukkan mata wanda ba su da aure Allah ya azurta su da mazaje na kwarai abu ne waɗanda duk za su yi jarrabawa da wanda za su yi jarrabawa na jam Allah subhanahu wataala ya ba su nasara wanda suka yi jarrabawa oge an ce akwai wanda za su yi. Eh, wanda za su sake su sun turo addu'a sun gaya mana suka ce a su addu'a <laughs> Allah subhanahu wataala ya ba su nasara Allah ta su samu abin da suke bukata ah, waɗanda suka yi kuma Allah ya sa a samu shi kam natija ya riga ya fito ko to Allah ya sanya albarka a cikin abin da aka samu ah, duk abin da aka samu in bai daidai ba ayi hakuri ayi hakuri kar mutum ya ɓaci ransa ya rasa inda zai sa kansa har ciwo ya same shi a yi haƙuri ba komai rayuwa ba ta ƙare ba akwai dama nan gaba in Allah da wataƙila alkhairi ne in da yi daidai ba Allah ya sa hakan alkhairi ne abin da ya daidai Allah ya sanya albarka a ciki dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله kamar yadda muke haɗuwa a wannan guri Allah ka hada mu gidan jannatul firdaus Allah ka sa dukanmu mu samu daman shiga aljanna da mu da iyayen mu da kakannin mu da zuriyar mu da iyalan mu Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus innaka samiun qaribun mujibud da'awat Allah ka gafarta mana mu ya Allah ka samu na daga cikin waɗanda ka yanta su a wannan wata mai albarka wadda suke karantarwa a wannan makaranta da himma da ƙoƙari wajen gudanar da tarbiyyar 'ya'ya a wannan makaranta Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka haɗa mu da su cikin lada ka hada mu cikin jannatul firdaus ya'ya da suke karatu a ko'ina da musamman wanda suke karatu a wannan makaranta Allah ka ƙara kyautata tarbiyyarsu Allah ka azurta mu tare da su da haddace alkur'ani Allah subhanahu wataala ka sa mu samu tarbiyya ta gari masu riƙon alkurani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam iyaye da suke kokari Allah ka saka musu da alkhairi wanda ya gina wannan makaranta Allah subhanahu wataala ka ƙara masa albarka kai masa albarka a dukiyarsa da rayuwarsa da zuriyarsa da iyalansa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalali wal ikram Allah ka gafarta gafarta mana gaba daya subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk